Baƙar fura babi na goma sha biyar kuma na ƙarshe da yardar Allah. isan eh, ba lafiya domin tsohon ciki ne da ita. da mutum bayan samun cikin take ciwo a tsaitsaye yau dai ana ganin haihuwar ce ta zo sadika hankalin shi tashe ɗauke ta tare da mamanta suka nufi asibiti abu ba sauki tun safe har dare nan fa yan uwa suka fara zarya kuma da matun safe suna tare domin tun bayan gama shari'ar suka dawo gida inda malam ya bada addu'o'i yace ta dage da yin su isan ta biyu a asibitin amma haihuwa ta ki zuwa hakan ya sa likita ya ba su shawarar sai dai fa a mata aiki har an gama maganar za a mata aiki sai ga haihuwar ta zo ta ci wuya sosai inda ta san talo ɗanta namiji mai kama da ya sadik cewa ta yi a kira mata mijinta tana son magana da shi bayan ya zo ya fara mata sannu riƙe hannunsa ta yi ta ce sadik a zaman da muka yi ni da kai ba zan ce ga wani abu da kamin ba da ya ɓata min rai ba kullum ƙoƙarin faranta min kake ina alfahari da kai mijina Murmushi ya yi hawaye na zuba yana matsa hannunta daidai shigowar Humaira da sauri ta ƙaraso tare da rike ɗayan hannun na isan tana kuka tana cewa sannu cikin hawaye isan ta yi murmushi ga hawaye na zuba kuma ga murmushin tana yi ta ce Sadiq ina mai neman alfarma a gare ka ka taimaka ka yi da sauri ya ce haba isan kin wuce komi a na ke tarbanci wallahi kina da kaso mafi girma a cikin zuciyata dariya ce ta subuce mata ga dai hawayen ta ce na gode yayana na yi farin ciki da jin kalmar nan ga yaro na nan humai da ke ma na san ɗanki ne to na bar miki shi halak malak ta juyo da kallonta ga Sadiq ta ce yayana alfarmar da nake nema shine na auren Humaida da nake so ka yi ka taimaka mini gaba ɗaya suka ɗago a lokaci guda wani kuka ne ya ce wa Humaida isanta ce ki daina kuka Humaida na san kina ƙaunar Yaya Sadiq tun muna yara ke ba ki iya ɓoye abin da ke zuciyar ki ba kina yawan sanar da ni kina son sa kuma idan mun girma shi zaki aura dalilin da ya sa ni na mayar da san da nake masa a zuciyata da na fuskanci shi ma ke ce burinsa abin da ya faru duk ƙaddarar ki ce daman Allah ya rubuta hakan shi yasa kika bijire kuma baya baya tsallakewa ƙaddararsa kuma bawa baya tsallakewa ƙaddararsa ku yi haƙuri ku mance baya ku fuskanci gaban ku duka kuka suke sai da sadake ce ya yi alkawari sai a ruhu mai da sannan isan ta sakar masa hannu tana murmushi tana salasti sai ji suka yi duk ya yi halinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar da dukkan suka furta a dimauce Allahu akbar dukan mai rema mace ne ko baka karawa daga yadda ka ɗebo isan da yarinya ta gari Wata ta mayar da farin cikin wani nata haka bakin cikin wani nata bata mai tarbiyya biyayya da sanin ya kamata Allah ya amshi rayuwarta sai dai fatan Allah ya ya sa can tafi nan da ta yi kuka kamar ranta zai fita idan ta tuno da shawarwarin da isan ke bata lokacin suna secondary sai ta saki kuka ta kankama yaron da ta bari wanda Sadiq ya sa wa yaron sunan kakansa kuma sunansa wato Abubakar Sadiq aka yi addu'ar uku aka yi ta bakwai dole Sadiq ya dangana amma duk ya fita a hayyacinsa. Hanif kuwa Umaida ce ke kula da shi haka ta sa wa yaron isan. Hanif kasancewar ta san isan tana son sunan Hanif sosai. Madara da jinjiraye da ke sayawa wa Hanif ana bashi kuma yana sha sosai cikin lokaci kaɗan yaron ya murmure. Ranar da aka yi addu'ar arba'in a ranar aka ɗaura auren Abubakar Kamis Bukar da Humaida Aliyu Bukar domin sadiki da kansa ya sanar da kaka komi sannan ya ɗaura da cewa yana son cikawa isar alƙawarinta hakan ya sa kaka duk da duk ya sanar da kowa kuma aka ɗaura auren a ranar arba'in sadiq saboda yanzu yana samu ba laifi tuni ya fara ginin sa tun isan na raye ashe ba da ita za a zauna a gidan ba kuma da bata tare ba saboda bai gama ginin ba nan adda ta fara gyaran ɗiyarta sosai ciki da waje cikin wata biyu kuma da ta dawo kamar ba ita ba ta yi kyau ainun lokacin da ya gama ginin sa da komi malam suleiman shine ya yi wa mai da kayan ɗaki don ya ce shi ne mahaifinta haka ya saya masa duk motar hawa sosai suka yi murna da farin ciki gidansa gini mai kyau babban falo sai ɗakuna biyu na barci da toilet a tsakiya sannan akwai kicin a falon haka a waje akwai ɗakin baƙi da wani bayan sai tsakar gida da ya ji tiles green zai iya ya ajiye motar motarsa in ka ƙara gaba kaɗan sai gate madaidaici mai kyau masha Allah gida ya yi kyau sosai kuma jeron humaida sun ƙayatar don kaya ne ubansu 'yan ƙasar Dubai ya saya mata. Masha Allah humaida ta tare kuma sosai suka fahimci junansu. Ba za ka taɓa cewa ba ita ce aka yi wa fyaɗe ba don alhamdulillah komai ya zama daidai zamansu suke na lafiya da ƙaunar juna ga ɗansu Hanif da da ke mugun so ko ita haife shi sai haka. Sadiq yana aikinsa kuma nasara sosai ta zo masa har ƙarin girma ya samu da lambobin yabo sosai a gurin aiki Bayan shekara biyar haka yanzu, wasu daga cikin mutane sun gyara su bayan ɗaura wani matashi a matsayin gwamnan riƙon ƙwarya bayan shekara kakar zaɓe jama'a suka zaɓi wani matashi wanda masha Allah kwalliya ta biya kuɗin sabulu yana da jajircewa da san al'umma tun suka fara jan matasa a jiki tare da basu sana'o'i masu ilimi a basu aiki sannan mata ma ana koya musu sana'o'in hannu a kyauta domin dogaro da kai masu shaye-shaye ana nuna musu illar shan kayan maye tare da jan su a jiki ana koya musu sana'a Ƙananan ciki ana mayar da su makaranta yayin da Fulani ma aka dinga gina musu makarantu da boko da islamiyya haka malamai na shiga domin yi musu da'awa Komai ya zamo normal sai abin da ba a rasa ba tunda kowane ɗan adam tare yake bai cika goma ba. Allah ya sa mu dace. Wasu kyawawan yara ne suke zaune a falo suna hira da alamar fita za su yi don an shirya su cikin shiga ta alfarma. Hanif, Sauban da ƙaramar ƙanwarsu Hibbat, iyayen ne nasu suka fito su ma cikin shigar alfarma suna maƙale da juna kamar wasu sabbin aure. Sadiq ya ce, Maman Hanif, anya za mu yi fitar nan ko a bari sai gobe? Kwaɓa fuska ta yi tare da cewa haba hat. Yau ne fa ba za ka fita aiki ba, idan muka kai yaran nan ba ka san ba za su daɗi ba tun da yau ranar hutu ce su ma ba makaranta. Ta faɗa a shagwaɓe, ɗaga kafaɗa ya yi da cewa Kai, my baby, kawai dai a bar fitar. Tura baki ta yi gaba kamar wata hibbar ta Ai shi kenan, kin haƙura to ya zan yi tun da Hosbi baya so. Dariya ya saka yaran. Dariya ya saka har yaran inda ya ce ku zo mu je duka suka miƙe gaba ɗaya suka yi. Ita kuwa ta kashe kayan wuta tare da ɗauko mayafinta ta rufe falo har sun shiga mota buɗe gaban ta yi tare da amsar hibba hannunsa don ya sami damar tuƙin da kyau suka dunguma gidan gandu wato gidan iyayensu sai barka ake musu a sassan kaka suka zube tsoho kenan mai ran ƙarfe kallon su yake cike da ƙaunarsu inda aka haɗu da 'yan uwa ana hira sadiq ya ƙarasa a gurin kaka da ya ga yana hawaye ce Kuka kuma kaka, mai ya faru? da kan Sadiq ya yi da cewa, takwara Allah ya maka albarka, tabbas a baya na ɗauka haɗa auren haɗi ne kawai zai ƙara ƙarfafa zumuncin 'ya'yana da jikokina, ashe abun ba haka yake ba, wani lokacin ma shi ke rushe zumunci, yanzu kuwa kaga komi komai ya yi daidai, ta girma ya dawo gida. kuma ya ce zai auri Bilkisu ita ma ta warke kamar ba ta taɓa ciwo ba, a yanzu duk wanda ya zo neman aure gidan nan za mu ba shi. in dai mun yarda da tarbiyyarsa kuma yana da sana'ar yi dariya su yayi tare da rungume kakan nasa yana cewa alhamdulillah gaskiya na ji daɗi hanyar fita yi bayan ya ɗaga wa da hannu da sauri bayan sa a ƙofar gida suka haɗe ya ce shiga mota mu je yau yawo za mu Cike da murna ta shiga ta ce, Kai, masha Allah, na ji daɗi. Wani gurin shakatawa suka je suna zaune. Ya ce, Umaida, ina ƙaunar ki. Da sauri ta ɗago kai ta cike da hawaye ta ce, Ni ina ƙaunar ka mijina. Runguma juna suka yi. Sadiq ya ɗaga kanshi sama tare da furci, Alhamdulillah, yanzu dai komi ya zama tarihi. Sadiq da Umaida suna zaman lafiya tare da ƙaunar juna da tarbiyyar yaransu. To, nima mai karatu anan nake faɗa muku alhamdulillah, tammat bihamdillah. abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana anan muka sauke wannan littafi mai suna baƙar fura ana dama ana gama dama ki mai gida na mutuwa wacce rubuta labarin ita ce Fatima Sunusi Rabi'u wato Ummu Affan sai ni da na jagoranci karanto muku wannan labarin ina fatan za a ɗauki abu masu kyau da ke cikin wannan labari sannan a watsar da na banza Da fatan wannan labari ya ilmantar da ku, ya faɗakar da ku, sa'annan ya nishaɗantar da ku. To madalla, madalla, madalla. Allah ya sada mu tare da ku a cikin wani labarin da yardar Allah. Yanzu dai mun sauke wannan littafi mai suna Baƙar Fura. To madalla, Allah ya sada mu da alkhairansa. Sai in ce da ku. Mu kasance lafiya sai mun sake kasancewa tare da ku. Bye.